annabi ya hito shirin yaki saboda haka duk abin da suke iya tanada na ƙaizi da na ƙeta da na mugunta babu abin da ba su shirya sun kai da shi ba kuma Allah maɗaukin sarki ya kautar da waɗancan waɗanda an kai don su ya haɗa su da waɗanda da sun kai su ko saboda waɗannan an ka zo an ka buga cikin wannan bugawa da an kai Allah ya ba musulmi nasara sun ka kashe mutum saba'in cikin dubun nan sun ka kame mutum saba'in sun ka ɗame saura sun ka kama daji su ko cikinsu abinda an kashe duka duka mutum goma sha hudu sannan ba kama kowa ba ba kama kowa ba kai da ganin wannan tsari ka san ba tsarin mutum bane tsarin Allah ne da ganin wannan cin nasara ka san ba ƙarfin mutum bane ƙarfin Allah ne to ba wairan nan ba har tashin kiyama sadda duk Allah ya sa musulmi aiki in dai suna kan musuluncin na kwarai wancan da Allah ya aiko annabi Muhammadu da shi sallallahu alaihi wasallam to za su ci nasara bari ka muku misali an yi lokacin da ana cewa Amerika duk duniyar nan babu wadda take jin tsoro sai Rasha ko zan wannan lokaci ana cewa Amerika ta yi kowa yau babu inda Amerika take hankalin ta ya kasa kwanta irin Rasha a lokacin da rashin nan take hirgita amerika a wannan lokacin ne musulmi a afghanistan suka kori sojojin rasha suka kwashi kashin su ga hannu suka yi gida wayannan musulmi na, na afghanistan duka duka waɗanda suka yi yaƙi da abin nan dukkan su miliyan shida ne wanda suka yi yaƙi da rasha rasha tana da ƙasa mai ba irin najeriya irin najeriya ƙasa ƙasa irin najeriya abinda take da su ƙasa hamsin da biyu sannan har gobe duk ƙere ƙere amerika har gobe ba ta rabi ba ta yi rabin ƙirar da rashi ke yi ba ta makami bayan wannan a yanzu magana da ake yi iskan nan da ke bugawa duk ƙarfin da amerika take da shi tana shakka iran amma sai gashi shekaran jiya ba da dadewa ba shekaran jiya ba da dadewa ba iran ta ɗauki soja soja mai sunan soja mai makami dubu ɗari hudu ta kai ta girke kusa da afghanistan yan yara ne waɗanda samari ne yan makaranta taliban su suka kawo gwamnati yan makaranta student su ne suka kawo makaranta suka ce ma Amerika wulatta kar ta kunkura ko dutse kar ta ta ce in ta ce wa dutse ba wai waɗannan sojoji ba daular iran ma ta kuka da kanta kun ji sun taba su a taba a taɓa duk mutumin da ya kara da rasha lokacin da tana takaman karyanta waye iran a taɓa to musulmi ne sunni musulmi ne ahalus sunna ba su da wata aƙida sai musulunci yadda bature yake da mulkin mallaka bai taɓa mallakar afghanistan ba don haka tunda musulunci ya shiga afganistan, shi ai shari'a su har zuwa yau afghanistan ta so ta zo ta yi musu a nan rasha ta so ta yi musu mulkin mallaka amma aka koye ta ba ba ai musu mulkin mallaka ba duk duniya ba kasar da ba a mulkin mallaka ba daga afghanistan sai kasar da Allah ya tsare ita ce kasar makka duk duniya babu inda babu mulkin mallaka daga afghanistan sai makka makka Allah ya tsare ta afghanistan kuma Allah ya taimake sun ka tsare kansu sunni ne ahlus sunna ne kaji ahlus sunna ba ahlus sina ba to mu ci gaba zalikal ibla wannan jarabawa ko wannan ni'imomi hakun gaskiya ne da Allah ya wa musulmi wa anna muhin ko muwahhin Allah mai ramna da kaidar kafiri na makircin kafirai ne sadda sun kai yunkuro to Allah zai wargaje makircin su don haka da karanta wannan aya zan yi wa musulmi albishir a matsa addu'a kuma a komo ga Allah duk musulmin da ya sai na aikata kurakurai ya kokari ya bai ku yi addu'a ko da cikin wannan wata na Ramadana in Allah ya yarda nasara ta zo America ta yi kusa kaiwa intihalinta in Allah ya yarda kun ga yanzu akalla Saddam Hussein ya samu kasa goma sha shida daga cikin kasa ishirin da biyu na Larabawa sun koma baya kaɗai a wancan lokaci duk kasashen larabawa banda algeria da libya babu kasar da bata kai sojojinta a yi yaƙi da saddam hussein ba yanzu babu kasar da ta bada koda sashe guda sannan kuma bayan ba ma sosai ba yanzu sun yi tir da abin da amerika da ingila sun kai kasa goma sha shida daga cikin kasashen larabawa banda munan mukan nan dama tuntuni mun riga mun yi mun barranta da amerika la'anatullahi alaiha

to Allah ya ce in ta tasabtu in kun nemi hukunci ayyuhal kufaru ya kuka kafirai ai ta lulul kulfata kuka nemi hukunci al qaba ai su kala Abu Sufyan inda Abu Sufyan yake cewa minkun daga cikin ku Allahumma ya Allah wai Abu Sufyan ne Abu Abu Abu Jahl nake addu'a eh Abu Jahl shi ka addu'a Allahumma ya Allah ayyuna kana aqda rahim, duk cikin mu wanda yake yanke zumunta Eh, wanda bai wa abin nan wanda bai yanke zumunta a tana bi ma la na ya zo muna da abin da ba mu sani ba to wannan ya ubangiji ba hinu ba alihil gada ta ka halakar da shi da sahi cikin dare ta wannan addu'a eh a halikin Allah ka halakar da shi gobe Allah ya karba addu'a ta yi ya halakar da shi gobe shi Abu Jahal faƙar ja kuma albata to wannan hukuncin da kun ka nema to ya zo wannan hukuncin ya zo da alaki man huwa kazalika halaka wanda a haka wa huwa abuja shi ne wa man kutila ma abu da wanda aka kashe su tare da shi dunan nabi amma banda annabi wal mu'min banda ne. wa in tantahu idan kun ka hada anil kufri daga kahirci wal harbi da yaki ma annabi tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa khairun lakum to barin yakin nan shi alheri gare ku wayin hudu, in kun ka sake dawowa likitalin nabi ku yaki annabi sallallahu alaihi wa sallam na mu ma za mu koma li nazari alaikum mu taimake shi a ku walan tuguni an kun fiyatukun kuma jama'a ku taron ku ba ta da umarnin komi gare ku shay'an da komi walau kasara komi yawanta wa anna ma'al mu'minin domin Allah yana tare da mu'minai na'am يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون يا أيها الذين آمنوا يا قول أن كن إيماني أطيعوا الله كبي الله ورسوله كبي منزوع الله ولا تولوا عنه كبي جريكم النبي بايا بمخالفة أمره كسابة مؤمنين النبي wa antum tasma'un alhali kuna jin alqur'ani kuna jin wa'azozi ko kusa ku bi dokar Allah ku bi dokar da manzon Allah ya da ita Na wala ولا تكونوا كالذين قالوا سمينا وهم لا ولا تكونوا كركزموا كالذين قالوا سمينا كما da sun kace mun ji wahum la yasma'una alhali su ba su jiji irin na karɓa da lura da wa'azantuwa wa hum munafiquna wal ne, sune hukai, ko kuma mushrikai to kakku zan ka musu na inna sharra dawabi inda allahi summul bukum alladhina la ya'qilun inna sharra dawabi inda allahi lalle mahimmunin dabba a wurin Allah asub ita ce wadda a kurmanya an sama il haƙƙi ga barin jin gaskiya albukum banya wadda ba take biya anin nuduki bihi da barin huruci da gaskiya allazina la yaqiluna sune waɗannan da ba su hankalta ba su da hankali eh to babu munin guguwar dabba kamar ta wace ce ita kafiri da munafiki ba dabba wanda mai cin dusa wanda ake yanka ilai da ita ba a'a mugun dabba shine kafiri da munafiki eh ولو علم الله فيهم خيرا علم الله فيهم خيرا لأسمعهم نعم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ولو علم الله فيهم خيرا da Allah ya san alheri akwai shi gare su sala'an bisa ma'il haƙi wato gyaro su da jin gaskiya la asma'ahum da Allah ya ciyar da su gaskiya sama'a ta fahimin ji na fahimta da ganewa walau azma'ahum ga kaddarawa ko da Allah ya ciyar da su gaskiya wa qad alima Allah khaira bihi alhadi ya san babu alheri gare su da tawallau da sun juya baya an daga wannan gaskiya wa hum muriduna suna masu bijirewa an kabuli ga barin karfasa ina dan wajhudan taurin kai da kuma musu na'am يا أيها الذين آمنوا استجيبوا إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يقول بين المرء وقلبه وأنه إليه تجرون sannan Allah ya ce wa ya yi allazina amanu ya kone da kuka imani istajibu lillahi walin ko istajibu lillahi ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah da da'ati da yin biyayya ga manzon Allah idza da'akum in ya kira ku lima yuhyikum zuwa ga abin da zai rayar da ku min amri dini na al'amarin addini li'annahu sababul hayatin abadiyya domin addini na kwarai shine sababin rayuwa ta har abada walamu kuma sani anna la yahulu bainal mar'i wa qalbi Allah na iya sha makanci tsakanin mutum da zuciyarsa Allah ya raba ka da zuciyarka fala ya ihu. baya da ikon an yi mina ya imani a ya fura ko ya kafirta illa bi iradati zai da zuciyar Allah wa annahu kuma yadda lamari yake ko kuma shi Allah ya ilaihi na zuwa gare shi za a tara ku baki daya fa jaji kun bi amalikum ya sakan ka muku da ayyukan na wa ta'budu fitinatan wato ku kiyaye fitina wadda take in tusi in asabar ku in zo ta same ku la tusiban lazina zalamu minkum khassa ba ta samu waɗanda sun kai zalunci daga cikin ku su kadai bal ta ubban a'a za ta ga da kowa da kowa za ta ga so gairau da kuma wasu su wacce ka'uha kuma kiyaye ta shine bi inkari mujibiha ai inkarin abin da ke wajabta ta minal munkar na dukkan abin da ba ya da kyawu wato shine in ka ga mutane suna aikata abin da baya da kyawu cikin gari to a yi tsaye a hana su domin in ba hana su ba to musiba in ta taho ba ta barin na kwarai balle mu kamar yanzu yawan kwanta-kwanta din nan da ake yi yana yiwa mutum goma su shiga cikin mota da kuɗi cikin mutum goma din nan takwas sun yi zakka ta kwarai amma biyu ba su zakka to wa'annan biyun da ba su zakka suna iya jawo yan kwanta kwanta zo su su kwashe kuɗin da a cikin mota har waɗanda sun kai zakka din duk ai asara ta yi eh eh har ma tsarkin duk a kwashe eh saboda haka shi yasa zaka ga eh, ba a yi zuwa gidan mai zakka ai mai sata gida ne amma ana iya tare shi cikin daji a kwace kuɗi na shi da wasu to ya ka bincika duk inda an kai fashi da makami irin wannan na yan kwanta kwanta in ka bincika sai ka samu cikin su akwai wanda bai zakka eh an taru an yi zakka to yan kwanta kwanta ba su ma sani an yace da kudin balle su ji Allah bai bai don annabi ya ce hasinu amwalakum bi zakat ku yi wa dukiyar ku katanga da zakka ku wa dukiyar ku katanga da zakka in kana kai kadai kana da zakka na zakka kamar yadda Allah ya ce to dan kwanta kwanta ba yin kai ka karbi kudi bai zuwa gidan kai ka karbi kudi amma muddin kai hita tare da wanda ba su zakka to shikenan katanga shimbi ya fadi eh shimbi ya fadi wani bangare wannan bangaren da wannan da bai zakka to nan babu shinge saboda haka sai su biyo ta wajen sa su tarar da kai da shi su kwashi abin da akwai Allah ya sa mu gani eh dan haka ayi kokari a tsare kowa yayi kokari yayi zakka inda ana son zama lahiya eh mutum yayi kokari yayi zakka Wala ku kuma ku sani annallaha shadidul iqab Allah mai tsananin yan azaba ne liman kalamu ga wanda ya saba masa eh Allah yana azabtar da mutum ta inda ya so eh kuna ganin yanzu in Allah ya so ya musibantar da kai sai ya baka dukiya ga ta nan ko ina sai Allah ya kangarar da matanka da yayanka sai ka zanga ka da dukiya kowa da nesa ana ganin kana jin daɗi kai kuma nan kana jin kamar ka mutu babu abin don wanda to ya san yana da dukiya kuma mata ne da yaya ne suka yi kashi ne to mutuwa ta yi mai alheri bisa ga rayuwa dan wanda za ka zan ka mallaki mutanen gari amma banda na gidanka in eh, mutanen gari duk wanda kace mai zai amma ne ka bashi wani abu wanda duk kace ya bari zai bari amma ne ka bashi wani abu ka ce matar ka ta yi ta ce ba ta yi ka nemi dan ka rasa yana can cikin yan iska yana shan wuyoyi ba ka da ikon ka bashi aiki sai dai ka faɗa wani duk abin da kake so a yi ma sai dai dan wani ya ba ma ba naka ba in ka ga dama ka kira matar wani ka ce duk abin da take so ta yi maka ta yi maka matar wani amma matar ka ta ce ba ta yi in ka taba ta ta yi ma ko ba ka da ita za ka da ita kaga babu daɗi to Allah ya azab yana azabtar da mutum duk inda yake so eh ko Allah ya sa ma ciwo wanda ciwon nan ba ka ba kai ka asibiti kana tsaye ba ka jin daɗin abinci ba ka jin daɗin bacci ba ka jin daɗin mata ba ka jin daɗin duk abin da ake da shi ga ka ana ganin ka kullun kana ta bushewa kamar ince kuma ka ke mutuwa ko bai kai matsayi a kai ka asibiti ba kakanin dai ana ganin ka kai kana ana ganin ka cikin aljanna kai ko kana jin lalle cikin jahannama kake to duk Allah yana da iko yayi wannan ya baka kuɗi ya kwace ba lahiya sai ya zanga kuɗin amma ba daɗi mutane na ta ganin ka cikin daɗi kai wani ai wani matsiyacin mai kuɗi wani kaza kaza amma shi da za a kwace kuɗin a bashi lahiya ya so haka don ku duba ni'imar Allah yanzu duk kuɗin mai kuɗi duk mulkin mai mulki yanzu shugaban kaza na kowace kaza da hitsari zai shi mai ya ƙihita fitsari a ce to ranka yi da kai ritaya kai tsari wallahi da gudu zai ritaya don ɗaya tsugun nashi tsari. da gudu ko shawara duk wani wanda yake mai ranka yi bai kamata ba sai ya ce don Allah ko ainihin waje da shi ko ya ce a tsare shi wannan yana cikin makiyana kila shi ya yi magani fitsari ya ke hita bare da gaske to ashe kenan in ka dimi ni'ima Allah tsugunnawa ɗaya kai yi tsari ya yi mulkin duniyar nan ka tsugu guda to zo nawa kake tsari ga yini a duba wa in ta'udu ni'matan lahi la tuhsuha to Allah ya mu gani to mu ci gaba wa raqulu ilayhim qalilun mutaqabuna bidabi tafaquna yataqaddamukum nafu fa'arikum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum min at wankuru sannan Allah ya ce kuma ku tuna in an qalil lokacin da kuke yan kaɗan kuna makka annabi da mutum biyu ko da mutum uku ko da mutum goma ko da mutum ashirin ko da mutum talatin iyakai yawan musulmi kenan duk duniya su talatin a zuwa ga su arba'in a zuwa ga su hamsin a zuwa ga su sittin a sun ka zo su ɗari a sun ka haura ɗari a sun ka tayi dai ga suna har zuwa daɗa inda Allah ya kai su babu wani abin nan suna ta abin nan kamar iska na buga sabo shuka eh mutal abu ne kuma kuna abin raunanawa masu ramni fil ardi cikin kasa eh kasan makka ta khafuna an yaka kaddaba kumun nasu kuna jin tsoron mutane su murkushe ku ai ya ku kuma kuffaru bi sur'a kaire su kame ku su hiske ku da kanyi da gaugawa fa awa ku sai Allah ya tattaro ku ilal madinati zuwa madina wa ayyadakum kuma ya karwa ku qawwakum bi nasari ya karwa mu da taimakon sa yawma badar a ranar badar bil mala'ikati da mala'iku warzaka kun min ta kuma ya azurta ku daga abubuwa masu tsarki masu daɗi na ganima duk Allah ya yi muku la haka la'alla ku tashkuruna ko za ku gode mani a min Allah wanda zana aya mai zuwa ta sauka fi abi babata ga wani ma babin sahabi da ake ce ma abu lubaba marwanun abul munziri marwan dan abdul munzir wa karba asahu sallallahu alaihi wa sallam ila bani wato annabi ya tura shi wurin bani quraiza lokacin da an ka tsare su liyanzilu don su sabko ala hukumi bisa ga hukuncin manzon Allah da annabi ya tura su ya tura shi shi sahabi ne an tsare banu quraiza to sun fara hirgita da abinda annabi zai musu don an kori banu nadir da banu kainuka a sun ban madina to su kuma sun ka zo daga baya sun ka yaudara a gabatul azabi sun ka so su taimaka ma kahirai a yaƙi annabi cikin gida da wace. to Allah ya tarwata waɗancan gungun kahirai waɗanda a bayan gari kuma bayan ya tabbata a lalle sun yaudari annabi sun yi cin amana to sai annabi ya ce to kada a tsaya komi a yi maza maza a je bani kurai za a yi sallar to annabi ya tsaye su to lokacin da suka matsu suna ƙoƙarin su a yi sulhu tsakanin su da manzon Allah sai annabi ya tura Abu Lubaba ya ce to ka je ka ce musu sauko akan hukunci na in hukunci akan su to shikenan da ya tayi fasta sharu sai suka ce mai ni a shawara shi ko yana da yan gonaki da yan dabbobi da yara ne suna zaune can wasu ba a share ilai sai ya yi musu nuni annahu tsam cewa saukowa kan hukuncin manzon Allah haka ne eh sai ya share hannu ne kawai ya ce to ku sauko eh yana nuna musu to ba dai za ku sauko to ku sauko eh wato ma'ana ku sauko shi yanka eh la'anna iyalahu wa wa malahu fihim dan iyali ne da dukiya kai tana can inda suke a wannan lokaci yana da 'ya'ya da dukiya can inda suke saboda haka yayi musu wannan don ya dada musu rai ya faɗa musu abin da Allah zai musu yanka su zai to shine Allah ya saukar da wannan aya akan al'amarinsa shi yake cewa da yin haka da nayi ban daga da nan ba sai da ni gane na cuci Allah na cuci annabi shi da kansa dan haka daga nan kumya ta kama shi ya kasa dawowa wurin manzo Allah sai ya wuce gari da ya je ya samu ya ɗauki higiya daga cikin gida ne yadda ya kame hannu ne da kawo ya tsamle cikin masallaci ga gimshikin masallaci ce ba mai kwance ni na sai annabi ko dai ya kwance ni aje a yanke ni ko ya kwance ni shi ya yi hebe da haka yana can da har an ka gama yakin banu quraiza a koma annabi ya ce wannan wace ai ga da yawa shine da Allah ya saukar da aya an ka kwance shi an ka yaye masa يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون to kaga nan akwai wani babban albishir gare shi Allah ya ce ya ayu allazina amanu kaga ba a cire mai sunan imani ba ce ya ku wanda kuka yi imani la takunu laha kakku cuci Allah war rasul kakku cuci manzon Allah wala ta takunu amanatikum kuma kar ku cuci amanoninku ma atumintun alaihi abinda an ka ba ku amana akan sa min addini na addini wa gairi da wani sa wa antum ta'lamun alhali kun san cuta kuma ba ta da kyawu to kar ku yi wannan wa alamu wa alamu anna amwalukum wa auladukum bidinakum wa anna huwa indahu wa ala an to sannan Allah ya ce wa'alamu ku sani annaba amwalukum wa wa'annan dukiyoyin naku da kuke takama da su wa auladukum da ɗiyan nan da kuke takama da su duka fitina fitina ce na kun gare ku sabitatun wa mai kange ku an umuril akhirin daga al'amuran lahira wa anna lalle Allah indahu ajrun azim lada mai girma tana wurin Allah don haka Falatu tufawitu kar ku kubutar da wannan ladan ta kuce muku bi mura'atil amwali saboda kiyaye dukiyoyi wal auladi da 'ya'ya wal khiyanati da cin amana annabi ko Allah ko addinin musulunci da ajalin raddiya da dukiya to bayan wannan wanda zala aya mai zuwa sai ta sauko fi taubati game da sha'anin tuba dai dan ya tuba يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم غربانا ويخرج عنكم سيئاتكم ويهدركم والله ذو البلد Ai, yau dai Allah ya kira shi da sunan imani, ya ayyuhu allazina amanu ya kuri da kun kai imani, in tattakun laha, in kun kaji tsoron Allah, bil inabati da komowa ga Allah wa gairi ha da wani ta ya ji Allah kun furkana Allah zai sanya muku rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ko kuma bainakum wa baina ma takafuna tsakanin ku da abin da kuke jin tsoro fatan jun sai ku zan kun tsira wa yukaffiru ankum sayyi'atikum kuma ya kankare muku miyagun ayyukan ku laihukan da kun kai wa yaghfir lakum kuma shi gafarta muku zunubanku wadanda waɗanda kun ka aikata wallahu dhul falil azim Allah ma abucin falala ne falala ko mai girma na'am wa in yamkuru bika alladhina kafaru liyasduka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin واذكر يا محمد Allah ya ce ka ambata ya kai Muhammad iz yamkur bika allazina kafaru yayin da waɗanda sun ga da suke ta kukkulla maka makirci wa qad ijtama'u haqiqa sun taru lil mushawarati don su yi shawara fi sha'anika game da sha'aninka bidarin nadawa a can gidan shawara wato parliament house assembly yadda tuka ko dai su ɗamre ka cikin ɗaki har mutuwa ta zo maka ai ويوثقوك ويعبسوك ko kuma su taru su kashe ka? kullum dukkan su katalata rajulin wahidin irin kashewa mutum guda sun ka yanke shawara cewa za su taru a samu kowane cikin kowace kabila a samu yaro maciyin karhi saurayi a bashi takobi in sun ka taho sai su taru kowa ya daga takobi a wa'annan da tsara guda shashab shi kenan an gama da shi kuma duk kabilu ne an ka taru an kashe shi ba kabila guda ba balle a yake ta ita kadai yadda babu yadda za a yi dangin annabi banu hashim su yaƙi dukkan kabilun larabawa shi kenan jini ne ya tarwatse cikin kabilu dole a taru a yarda a karbi diya shawarar da sun kai kenan aw ka ko kuma su hitar da kai min makkata daga makka wayan kuruna suna shirya makircin su da kai wayan kurullahu Allah na maida musu makircin su zai gane su bita da biri amurka don yana shirya maka al'amarinka bayan auha ilaika ma dabbaru sai Allah ya yi annabi wahayin abin da sun ka shirya wa malaka ya umarce ka bil khuruji da ka hita daga makka ka tahiyanka wallahu khairul makirin Allah shine mai alherin masu shirya dukkan wani al'amari ai alamin bihi shine mai sanin su da yadda ake shirya abubuwa wa idza tutla alayhi wa idza tutla alayhi ayatuna قد فرينا لو نشاء لقلنا مثل آبائهم هذا إلا أساطير الأولين وإذا تتلى عليهم آياتنا إذا كرمت musu ayoyinmu na alkur'ani kalu sai su ce kasa mai da mun ji launa sha'u ai da mun so la kulna mithla hada da mun wa irin wannan qur'ani ba ku so bane eh kala wani nadar ibn haris nadar dan haris ya wannan da haka wuka na ya cin hira don ya yana zuwa can wani gari na larabawa da ake ce ma hira yadda jiru yana matauci waye jari kutuba akhbar al can yana haɗuwa da jaridu na ƙasashen iran kasar ajamawa yana sawowa sai ya taho da su wa yi hadisu biya ala makkata ya dora karanta ma mutanen makka yana ce musu kun wannan to sai yake cewa in haza ai wannan abin da annabi ke karantawa ba wani abu bane illa asadirul awwali sai karyace karyace ne ko tatsuniyoyi ne na mutanen farko abin da ya faɗa kenan to mu ci gaba wa in qala allahumma in kana hada wa la qalin difa fa anzal alaina hijaratan min as-sama'i yawidna kano kuma ka ambata lokacin da suka ce su kahiran makka allahumma ya allah in kana hada in dai wannan ya kasance allazi ya karamu Muhammadu, wanda annabi muhammadu ke karantawa na wannan alqur'ani in ya zan uwalhaka, alhaqa shine gaskiya almunazzal wanda an ka saukar min indika daga wajenka to mun kiyarda fa amir alaina hijaratan kai muna ruwan duwatsu mina sama'i daga sama a wi itina bi azabin alim ko ku ka zo mana da wata azaba mai radadi ala inkari akan musu da mun kai wannan ma kala nadar shi na da haris ya wadi wannan wa gairu da wannan sa istihza'an sabata izgiri wa ihaman da kuma ɗaya da mutane annahu ala basiratin cewa yana kan wata basira wa jazmin da kuma yayi yanke bi kudari cewa qur'ani ba gaskiya bane kala ta'ala sai Allah ya ce wannan ganganci da kai ba za a yi ba haka ba don dalilai kamar haka وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم نعم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون Allah ya ce wa ma kana Allah li ai Allah bai zai yana azautar da su ba don roƙon da sun kai wa anta bihi muddin kai kana cikin su kai manzon Allah لأن العذاب دون عذاب in إذا نزل أنت سبقوا أما kowa da قوة har kai walam ta azab umma kuma ba a taba azautar da al'umma ba da dai illa ba da khuruji nabiyya sai bayan annabin wannan al'umma ya hita wal mu'mini da mu'minai min ha daga cikin garin sannan azaba ta amma muddin annabin na cikin gari to ba a yin azaba eh wa ma kana Allah mu'azzibahum kuma bayan annabi ya hita Allah yake to haka ne yanzu ma Allah bai zan yana azautar da su ba wahum hum yastaghfirun muddin su suna istighfari da bayan annabi ya hita akwai mustadahi masu rami na mu'minai waɗanda annan suna istighfari Allah ce to tunda akwai sauran istighfari dai har yanzu dai azaba ba za ta zo ba ai su yaquluna fi dawabi inda suke ta cikin dawabi su gufranaka gufranaka wakila an ce umul mu'min an ce a mu'minan da annan almutalafuna masu rami fihim cikin su kama kala kamar da Allah ya ce lau zayyalu? azabna allazina kafaru min azaban alima da za su ware su kushe daga cikin su to da mun azabtar da kafirai azaba wanda take mai radadi to bayan annabi ya hita sannan bayan an yi sulhin hudaybiya an ba da dama kowa ya tafi inda zai tafi kenan sun tafi muminnai sun samu dama suna zuwa suna ganin yan uwansu Allah ya ware waɗanda an muminnai an san su Allah ya ware kafirai an san su sai Allah ya ce wa malam. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن gare su Allah ya azabahum Allah da Allah ba zai musu azaba ba bisabi da takobi ba da kurujika bayan ka hita wal muttar abina ko muminnai sun hita wa ala alqawli alawwali bisa magana ta farko hiya nasiha wannan ta shahi aya da take gabanin ta wa kar azabahum Allahu dan Allah azabtar da su bi badani a badar wa gairi da wannan sa wa hum alhali su yasudduna suna kangi annabi sallallahu alaihi wa sallam da musulmi an almasjid alharami daga shiga masallacin makka an ya dufu bihi su yi dawabi ga masallaga ɗakin ka'aba wa ma kanu awliya hukumar zan su ne majibantan wannan daki ba kama za mu kamar da su kariya in auliya babu waɗanda an masoya ko majibanta na wannan ɗaki illal muttaquna sai ma tsoron Allah su ku ba tsoron Allah dan haka ba su suka cancanta su kula da ɗakin Ka'aba ba annabi ya kula ya cancanta shi da abu musulmi da shi da mu'minai tare da shi walakin na sai dai mahi yawan su sai dai mahi yawan su ba sani ba Allah wilayata lahum alaihi babu walitaka gare su akan ɗakin Ka'aba وما كان سلام إلا البيت إلا مكاء ونفليا فذوقوا العذاب بما su kahirai Allah ya ce wa ma kana salatu su bata zamo ba inda albayti gun daki ai ma'ana du'a'im addu'a da su kai illa muka wato sai abin nan ne shewa ce wata ziyada kuma amsa kuwa ai tasbiban ai ja ja'alu zalika sun sanya wannan Maudu a salati matsayin sallar su allati umiru biya wanda an umarce su ita zugul azaba Allah yace ku je ku dandana azaba a badar da bima kuntum takfurun da kahircin da kun ga kasance kuna aikatawa innal ladina kafaru innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi فسيمسكونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون da innal ladzina kafaru lalle waɗanda suka kafirta yunfiquna amwalahum suna ciyar da dukiyarsu fi harbin nabi a wurin yaƙi da annabi sallallahu alaihi wa sallam liya suddu an sabilillah don su kange mu'minai daga bin hanyar Allah fasa yunfiquna da sannu za su ciyar da wannan dukiyar ثم تكون في عاقبة الأمر amri حسنة hasanatan sannan ta zama da na sani akan su can karshe لفواتها وفوات ما ta zama nadama ma dan dukiya ta kunce kuma abin da ake bihi ma ba a samu ba duk ba ɗaya an yi hasara dukiya an yi hasara manufa sun mai gula gula sannan kuma za a rinjaye su da duniya tun na duniya Allah zai rinjayar da musulmi a kansu kamar yadda Allah ya rinjayar da annabi ya kafa gwamnatin musulunci ragaman li'ulubi don turmuji hancin su na والذين كفروا إلى جهنم يحشرون والذين كفروا ولن سنك كافر سنك موت سنة كافرين يوشرون ذا تتراس إلى جهنم زوا جهنم بالآخرة الآخرة ai za a kora su zuwa wuta rana tashin iyama, wanda sun ka mutu ba su imani ba ليميز الله الحديث من الغيب ويجعل الحديث بعده على بعد فيحكمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. الله يا يا كالي ميزة بين بمبن تاوى يهتدى yumiza lahul khabisa don Allah ya bambance mummuna wanda yake kafiri min dayyibi daga mai kyawu mai tsarki shine mumi wato Allah ya saukar da waɗannan ayoyi tun daga farkon sura har zuwa nan an yi wannan karawa tun daga farkon fara wata har zuwa nan don Allah ya hitar da mummuna wanda ajabu daban a hitar da alkakakke mai kyawu daban kahiri ya bayyana da kahirci ne mumini ya bayyana da imani ne wa ji ja'ala al-khabith Allah ya sanya mummuna ba'dahu ala ba'din Allah ya dora kahirci akan kahiri a tura su cikin jahannama wayar kuma hu ya garwaya shi ya cakuɗa shi ya tattara shi waya ji ja'alu fi jahannama ya sanya shi cikin jahannama ulaika humul khasirun wa inna sune tababbi masu hasara na'am والذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلام وإن Kullum ظلمنا الله kafaru ka ce ma waɗanda sun ka kafirta kamar irin su abi sufyana da abokansa waɗanda sun ka musulunta daga baya in yantahu an alkufri in sun ka haɗu daga barin yin kahirci wa kitalin nabi da yaki da annabi sallallahu alaihi wa sallam yughfar lahum ma kasala za a gafarta musu abin da ya gabata mai amalin na ayyukan su waɗanda ba su da kyawu wa in yahudu ila kitali in ko sun ka koma zuwa faɗa da manzon Allah wa kalmadar sunnatul awwalin to su sani fa sunnan na farko ta riga ta gabata su ma za su gabata cikin irin wannan hali ai sunnatu nabihim sunnan mu gare su bil ilahi da haka halakar da su baka zalika nab'alu bihim haka za mu aikata da waɗannan in adu in sun ka koma ila harbi zuwa ga yaki da manzon Allah wa qatilukum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinukum lillah فإن انتهوا فإن الله بما يعملون خبير وقاتلهم الله يتبع النبي يكسو حتى لا تكون فتنة هكذا ساموتا يتنا شين شركة ويكون الدين كله لله الدين قبالي بيئة قبالي تزمو لله كالله وهذا shi kadai la yubadu gairu zan ba abota mani ba ana babu dokar kowa sai ta Allah ya zan babu dokar da ake bi sai ta Allah bayanin da in sun ka hannu anil kubri daga kahirci da kange musulmi daga imani fa inna Allah khabir Allah mai basir Allah mai gani ne bima ya amalu da abin suke aikatawa fa jazihi bi zai saka ka musu da shi na'am wa in ta qalamu anna Allah Na. na'am ni'mal mawli na'am wa ni'man tawallau in sun ka juya baya an imani da barin ba da gaskiya da alkur'ani da manzon Allah bala mutu ku sani ku musulmi annallaha ku Allah shine mataimakin ku majibancin al'amuran ku ni'mal maula ma dalla wannan majibanci shugaba ko shi Allah wa ni'mal nasir ma dalla mai taimako shi Allah annasir lakum wanda zai taimake ku to mun zo karshen hizbi kuma lokaci yayi ko ba akwai saura ko al'ada da an ce ta shigo wannan gari namu mai albarka wato shine akwai wata al'ada ta 'ya'yan karuwai na amerika an ce ta bulla nan fatasko 'ya'yan karuwai na amerika shegu 'ya'yan karuwan amerika shegu waɗanda ba su da iyaye su suke wannan al'ada to sai aka zo na fatasko ana yin kuma a haɗa ta da sallah a sallah azumi ko sallah layya bayan an yi sallah da kwana ɗaya ko kwana biyu sai yara su rinka taro suna zuwa bola suna taruwa wasu su rinka ɗaura tsumma yan mata su rinka hidda ranna suna sa hadda akwai masu rigar tabarma rigar tabarma suna suna yawo to amerika ‘ya’yan shegu yare shegu na Amerika, waɗanda ba su da makoma ba su da 'ya'ya. in social welfare ta gaji da zama da su ta kore su suna shaye-shaye to su suke yin wannan akwai ma wanda wai zai zo bai magana da mutane a zauna mutum ya zauna wajen kwana uku bai magana niga ko niga to ina fata kira na ya kai musamman ga mai martaba sarkin rika Allah ya ɗora mai tarbiyyar 'ya'yan garin nan ƙasar rika baki ɗaya ‘ya'yan musulmi da ‘ya'yan kamirai duka Allah ya rataya mai domin shi ne sarkin musulmi a wannan ƙasa ta fika. sannan kuma shine shugaban majalisar sarakuna ta ƙasar Nika ta ƙasar Yobe gaba ɗaya wajibinsa ne ya nemi taimakon mahukunta na ƙasar Yobe baki ɗaya da kuma mahukunta na gari ƙasar Nika don su taimaka mai a kau da wannan mugu al'ada tun ba ta yi gari ba wajibi ne ga ciyaman na lokal gamman da kantoma wanda a zamne bisa kujera yanzu da zababben ciyaman da 'yan majalisa ta yi wajibi ne da manyan malamai na gari da dattawa da masu kuɗi a ɗauki matakin raba 'ya'yan musulmi da 'ya'yan waɗanda ba musulmi ba da wannan muguwa al'ada a wannan gari ko da tsiya babu abin da zai buwaya ko da tsiya a yi ƙoƙari a raba su da irin wannan ɗabi'a shegu 'yan amerika 'ya'yan karuwai waɗanda an kai ta haihuwa ana yadda su cikin bola saboda haka su idan sun koma bola dama can an ka tsinto su dan da tsinto bola in ya girma can zai koma saboda haka ina kira ga shugabanni na jihar yobe baki ɗaya da kuma na ƙasar fika musamman a yi ƙoƙari wannan muguwa al'ada ta niga ta 'ya'yan karuwai shakku 'yan amerika 'yan iska suke yi saboda kallon talabijin da fitilayin da yara ke yi sun yi kokari sun yi kofin wannan abin dan waɗannan yaran ba su taɓa zuwa wani ko Kano bai taɓa zuwa ba amma ta hanyar fitilayin da suke samun irin wannan suna karo da eh, CNN eh, menene suke sunan CNN yawa to wannan al'ada al'ada ta ta shegu ɗiyan karuwai kuma kahirai sun haɗa uku ga su ƴaƴan karuwai kuma shegu a yesu ba ta hanyar aure ba kuma da uwayensu da su da ubanninsu duk kahirai ne wal iyazu billahi a ce dan musulma wanda an ka taru da nima an ka daura ma uwa ta aure da ubanai ubanai ya haye shi ya zaɓi suna na musulunci ya samai an ka yanka rago irin na musulunci an kai suna an kai shi makarantar allo ko da bai karatu ba ya dawo ya koma yana kwaikwayon ƴaƴan arna karuwai kahirai saboda haka ba wai wani abu ne wanda za a zo da ido ba man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adabul iman ina tabbatar muku wallahi in ku hana ba nan gaba sai kaga dan kowa na cikin wannan kungiya dan kowa sai ya shiga dan sarkin bika zai shiga dan imamin bika zai shiga dan mai anguwa shiga dan hakimi zai shiga dan lamba zai shiga alhaji zai shiga dan minista zai shiga dan kwamishina zai shiga dan eh, bamanan sakatare zai shiga dan ciyaman zai shiga sai an tarar da dan gwani sai ya shiga in ba a bari ba Allah ya kiyaye saboda haka ɗayan ku ne garin ku ne babu wani ko in ya mun yato ne yace zai mugu al'ada ku kore shi ba garin ku dan yanzu musulmi bai zuwa ƙasar Enugu ko ƙasar Imo ko Anambra ko Bayelsa ko ya je Adana Akwa Ibom ko ya je Cross River ko River State ya ce zai zo ya kafa wata al'ada yana so ƴaƴan garin su sun ɗauki wannan al'ada ba koro shi ya dawo arewa ba garin ku garin ku ne babu wata gwamnati ta iza ta zo ta kawo muku tsiya cikin garin ku saboda haka wajibi ne ina kira ga shugabanni na garin nan da malamai da dattawa da masu kuɗi da mahukunta da 'yan sanda da sarakuna da duk wanda Allah ya ba iko ya mika hannu a kauda wannan muguwar ɗabi'a wadda ake kira niga kuma an ka zo aka jona ta da sallah sai an yi sallah da kwana ɗaya biyu uku sai su kama wato wannan suna so su nuna ba 'ya'yan musulmi wannan duk wasannin sallar azumi ne ko ko wannan duk wasannin sallar idi ne kaga a dan bisa ma ma fa'al cir da wannan abin da sun kai aikata saboda haka wannan asakitu alal batil shaytanu akhara duk wanda ya ga banna yayi shiru to shaytan ne ba amma dai ne komi girma ne komi rawani ne komi karatu ne komi kudi ne bai bai zama imani ba shaytan ne amma mara ba Allah ya sa mu gani salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله وبركاته muna cikin suratul anfal wadda take rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya a yau goma ga watan ramadan hijira sha ɗaya ga wata ko sha ɗaya ga watan ramadan hijira dubu da ɗari hudu da goma sha tara wanda ya daidai da sha tara ga watan sha biyu miladiya dubu ɗaya da ɗari tara da tas'in da takwas a ci gabanmu da tafsirin ƙur'ani mai girma a wannan wata na ramadana a masallaci mai albarka babban masallacin juma'a na garin fituskun na kohon mai martaba sarkin fika muna cikin suratul anfali wadda take rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وإذ القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله wa ma arsalna da karhi min shay'in na kowane irin abu ko yawa ne ko bi kan kankarsa fa anna lillahi ya tabbata ga Allah ya muru fihi ma ya sha'u Allah zai ba da umarni ga wannan kumusi ɗaya bisa biyar da abin da ya so walin rasuli kuma kumusin nan shi ma Allah ya danka shi ga hannun manzon Allah annabi zai ɗebe abin da zai ci na shekara ma a cikin wannan kumus walidal qurba haka nan kuma dangin annabi su ma za a ɗiba musu abinci cikin wannan humus. su ne karabatun nabi Dangin annabi min bani hashim wa banil muttalib su ne banu hashim da banil muttalib wal yatama sannan marayu a dafal muslimina allazi na halaka aba'u su ne jarirai ƙananan yare 'ya'yan musulmi waɗanda ubanninsu sun ka mutuwan fukara kuma suna talakawa wal masakin sannan da miskinai zawil haja ma'abuta bukata minar musulmi ne daga cikin musulmi wani sabili sannan da bako matahi dan tabariki fi wanda ya yanke cikin tahiya ta yi guzuri na ya kare minar musulmi ne daga cikin musulmi abinda an ma'ana wannan ya tsaye ku wannan wannan kumusi annabi ya cancance shi wal asnaf al arba'a da wa'annan kaloli guda hudu da aka ambata alama kana ya kasim kamar yadda annabi ya zan yana raba shi me anna li kullin khumsul khums ta wani a bashi khumsul khumsi wato a kafa biyar kowa ya dauki kashi guda shi khums wal akhmasul arba'a sannan kashi hudu na ganima waɗanda sun karge bayan an cire wannan kumusi albaqiya wanda suka rage to lil ne a ba sojojin da sun kai yaki sun ci gari su za a raba mu wannan kashe to wannan haka za a raba wannan gani ganima tsakanin hukuma su jayayya samari su ce su adda dattawa su ce su adda to Allah ya raba kuma wannan rabo na Allah ku karbe shi in kuntum amantum billahi in dai kun zan kun yi imani da Allah to in haka ne fa lamu zalika kusan wannan sannan kun yi imani da Allah wa ma zanna ala abdina kuma kun yi imani da abin da mun ka sauka wa bawan mu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam min al wal ayat na mala'ikun da suka taya ku wannan yaki da kuma ayoyin Allah waɗanda Allah ya sauka wa annabi yana karanta mu yawmal furqan ranar rabi karya da gaskiya yawma badar shine ranar badar al wanda ke rarrabewa bainal haqqi wal batil tsakanin gaskiya da ƙarya yau kal jama'ani ranar da jama'a biyu sun ka haɗu almusulmi na jama'a musulmi da jama'a kafirai an ka buga don Allah ya hitar da na kware a hitar da jamu wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa dukkan komi wa minhu daga cikin abin da Allah yake da iko na surukun taimakon ma'a killatikum wa kasaratikum tare da zaman ku kaɗan su kuma da yawan da suke da shi su arna. Na'am. Iza kun bambe da ke wa da wadwa ke da a kwanamin kun. Warautawa da mutarautun a الله ليهلك ليهلك من هلك عن بينه ويعرف من علي عن بينه وإن الله لسميع عليم. تو سنم إذ أنتم wato yayin da kuke kun sauka ka'inuna bil udwati dunya kun sauka a bakin gaba wadda take kusa alqurba min al madina kun hito daga arewa kun sauka gaba da take kusa da madina wa hiya bidun mil ayn a ce udwa wa kasarewa ko idwa janibul wadi shine bangare wato gaba rai wa suku kadirai kafirai bil udwatul quswa suna ga gaba wadda take mai nisa al bu'da minha wadda ta nisa daga madina shine gaba kudu warrakabu su ko wa'ina ayarin na fatake suna can yamma asfara kun kasa da kuwa to gangaje suna can gangaje man ma ba can kusa da ci walau tawa'atun da alkawali kun kai da su kun ka ce a zo a haɗu an tun wahu ku da su lilkitali don a yaki su waɗanda da sun kai to kare waɗannan ayayen laktalafin da kun san da bi'a daga alkawali ko dai ku ku ki zuwa ko su su ki zuwa walakin sai dai jama'akum Allah ya tattara ku bi gairi mi'adin ba tare da anyi yi alkawarin a haɗu ba ya kadi Allahu amran don Allah ya hukunta wani al'amari na shi kana makula wanda yake abun aikatawa la mahalata ba makawa fi ilmi ga sanin Allah Allah ya san sai an yi haka wa huwa nasrul islami shine wato taimakon addinin musulunci wa mahaqil kufur da ruguje kahirci gaba ɗaya fa zalika Allah ya aikata haka li alika ma halaka an bayyana don mai halaka ya halaka bisa ga hujja eh ai ba da hujjatin zahira bayan hujja bayyana na kamar alaihi wadda ta tsayo a kansa wa hiya na mu'minina ma aqillati shine Allah ya taimaki musulmi tare da zaman su yan kadan alal jaishir kasiri akan babban yaki wanda yake mai yawa Waye ya haya ma hayya an bayyana wanda an rayaye shi rayu bisa ga hujja shi kuma wato mu'minai kenan wa inna allaha la sami'un alim lalle allah mai ji ne kuma yi. kun ga waɗannan ayoyi can aya ta zo ta yi bayanin waccan gardama wata ake akan ganima Allah ya raba ganima dalla dalla kuma bayan an raba Allah ya ce to wannan shi an rabo na in dai don ni kun ka hito in kun yi imani da ni to ka wannan rabo za ta mutu mumin ne zuwa karba sannan Allah ya ce to ku tuna kuma sanda aka yi wannan da lokacin da takarda annabi ya aika maka ya ce to a hito za a zo badar a buga ko ko su suka ce ma annabi ga mu nan mun hito a mu badar to da wani bangare yake zuwa wurin wannan yakin to amma waɗanda sun hito waɗanda sun hito kowa da manufa ta daban su waɗanda sun hito don taron waɗannan marasa makami su ko waɗanda sun hito don su kare dukiyarsu sai Allah ya da wannan masu dukiyar an ko gabba tsakanin marasa makami da masu makami tsakanin kaɗan da masu yawa Allah ya murkushe masu yawa tare da makamansu da komi wannan don Allah ya nuna ma muminai ba da ƙarinsu suke yaki ba da ƙarin Allah suke yaki su ko waɗannan kahirai don Allah ya nuna musu tunda sun ka saba ma Allah ko yawansu su ba su da kai na'am إذ يريكهم الله ملائكة ولو كثيرا لوجدتم ولتنازعتم ولكن الله إنه عليم بذات الصدور. To wani abin mamaki da ya faru kamin a yi wannan yaƙi annabi ya yi mafarkin wannan mutanen da za a buga da su sai Allah ya nuna ma annabi su ba su da yawa ya nuna masu yan kaɗan kuma lokacin da an ka zo wajen haɗuwa ga su da yawan nasu sai Allah ya takura yawan sai suka zama yan kaɗan ga ido muminai to shine Allah yake nuna ma annabi cewa wannan ma wace ni'ima ce Allah ya ce ma annabi uskurtuna izri ka lahu yayin da Allah yake nuna maka sufi fi manamika cikin baccin ka kana bacci kalila suna yan kaɗan Ba bar ta bihi ashabaka kan ba ta ka labari da wannan kace ka san su yan kadan wasu rusai suka yi farin ciki walau arakahum kasiran da Allah ya nuna maka su da yawa labashin da kun ji tsoro kun karaya wala nazatu kuma da kun yi jayayya a tayi ko ka a tayi da an tsaya ana ta rigima fil amri ga wannan al'amari ai amrul kitali al'amarin yake walakin Allah sallam sai dai Allah ya tsere da ku min daga karewa wacce na zai da jayayya sai zan ba kayan ba ba yi jayayya ba inna Allah alimu Allah masani ne bi zati suru da abin da ke cikin zukata eh Allah ya nuna ma annabi waɗannan mutane ba su da yawa yabba sahabbai labari yace Allah ya nuna mini ihdad da'imatayn ko ba su da yawa saboda haka sai murna kawai aka ce to a da karhin gaba da Allah ya nuna ma annabi su yace suna da yawa kuma suna da makami kamar yadda sun ka bayyana to da an tsaya gardama kuma da wasu ji tsoro a ce to a bari ha a kare shi to amma duk Allah sai ya kare ya kare su daga wannan ya zama ba tsorata ba ba su kuma yi gardama ba sun kai jayayya tsakanin su balle rami ya shigo na'am wa yurikum يبتغيتم فيها يركم قليلا ويقللكم فيها ya ليقضي الله أمرا كان مفعولا to bayan Allah ya nuna ma annabi su ba yawa cikin bacci ya ba da labarin cewa ba su da yawa kuma da aka zo fagen yaƙi ma sai Allah ya takura yawan su zan sai musulmi sun hakan su ai ba su ma wuce rabin su ba ga ko su dubu su kuma ɗari uku da eh, goma sha Shi shine Allah ya ce wa izini ku ka ambata yayin da Allah yake nuna muku su waɗannan kafirai ayyuhal mu'minu ya ku mu'minai idan ta taqaitum yayin da kuka haɗu da su ya nuna muku su kalilan suna yan karan ayi muku ga idan dunan na usafina kuna ganin su kamar saba'in aw mai a ko dai wa hum alfu da ku su dubu ya taqadumu alai don ku gabata akan yaki da su ba tare da wata fargaba ba to ku kuma lokacin da kuka taho din wa yuqallilukum bi aynin sai Allah ya maida su ya maida ku yan kadan ga idon su kan wato kowa na rena kowa su suna ganin su ba su da yawa su ma suna ganin wato kowa na ganin kowa ba yawa ya ainihin ga idan duna su su ma ya kadumu don su gabata wala yarjibu ka su koma gida an ki tare ku su mai yaki da ku wa haza wannan qablan tihamil harbi gabani yaki ya hadu gabani a cafu falan malta ama yayin da sun ka gani sun ka garwaye arahum sai ya nuna musu iyahu cewa su din nan mithlaihim sun nunka biyu kamar dai Ali Imran kamar yadda ke cikin suratu Ali Imran to duk Allah ya yi wannan shiri da ya kadi Allahu amra don Allah ya hukunta al'amari kana makula wanda ke abin aikatawa wa ila Allah turja'ul umur zuwa ga Allah ne ake mai da al'amura eh kaga wannan shiri da Allah ya tsara haka da ba don shirin Allah ba da yakin ma bai yi ba da wasu kama daji da gudu to sai Allah ya shirye ta sai an haɗu an bugawa sannan kowa ya gane yadda ake ta mu ci gaba ya ayyuhan ladina amanu idza laqitum fi'atan fadru wa la kullu kafiran la'allakum tuflihun ya ayyuhan ladina amanu ya ku wanda kun kai imani idza laqitum fi'atan in kun ka hadu da jama'a waɗanda aka kafirai ai jama'atan kafiratan in kun hadu da jama'a kafirai fasutu ku dagi likitalihum ga yaki da su wala tanhazimu kar ku kare kar ku gudu wadhkuru laha katira ku yi ta'ammatun Allah da yawa ud'uhu bin nasar ku roki Allah ya baku cin nasara la'allakum tuflihun ko cewa ku za ku samu babban rabo saboda haka lokacin da an ka zo wajen yaƙi babban abin da musulmi ke amfani da shi kabbara idan eh, kabbara nan inda take wato tana da nauyi haka wanda baya da hankali don haka annabi yace idza ra'aytumul harika fakabbiru fa inna takbira yudhi'uha annabi yace in kun ga gobara maimakon a ga ihu gobara to a ita da kabbara Allahu akbar Allahu akbar to annabi yace wannan kabbara tana taimakawa ga fargaba ya kama ta sai ta mace da wuri gobara fa iba wuya wanda ba ta da hankali tana tsoron kabbara da balle kai eh na'am wa ayyul laha wa rasulahu wa la tanabahu wa taqalu wa tadhaba rihukum na'am wa firu inna allaha ma fa'ajirin sannan Allah ya ce wa Allah ku bi Allah wa rasulahu ku bi manzon Allah wala tanazahu kan ku yi jayayya kar ku yi sabani tsakanin ai ta taftalifu fi ma bai da ku kar ku yi sabani a tsakanin in kun kai jayayya fatabshalu sai ku kare ku tsorata wata zabari hukum sai karhin ku ya zan ya ɗebe ya gushe kowa tukun wa daula tukun karhin ku da daula ku sai ka kare zan ba ku ima kowa waziru ku yi hankuri inna Allah ma asabiri na lalle Allah yana tare da masu hankuri bin nasiri wani hawl da nasara da taimakon sa wala ta ku la ta qulu khallina haraju min diyyatin badaran wa annabi wa yasudduna an qalilillah wa aqwa ma ya'maluna wala kunu kar ku zamo na kharaju kamar waɗannan da sun kai ta min diyarin daga gidajensu da yamna irahum don su kare wato abin nan kayan mataucin su walam yarji'u ba su dawo ba ba da najatiha bayan kayan sun tsira amma su ba su tsira ba sai suka mutu can eh kamar su Abu Jahal badira suna masu girman kai wani a annabi kuma suna riye da mutane haisu su kalu inda sun kace lanar ju ba za mu dawo ba hatta na sharabar kumura sai mun sha giyoyi wannan harar jurura mu yanke rakunma wata dirbu alainar kiyan zabayoyi su kada ganguna su yi muna waƙe mai badarin a badar fa ya ta samu a bizalikan nasu mutane su ji labarin haka su ji tsoron waya su nuna nasa an sabilillah suna kange mutane daga bin addinin Allah wallahu muhidun Allah mai kewayewa ne bai ma ya amalu da abin da suke aikatawa Ilma, ka sani fa jazi zai saka ka musu bihi da abin nan da suke aikatawa lokacin da aka ce ma Abu Jahal kayan ku sun tsira ku koma gida shine yayi wannan kirayi ya ce lanar ci ba za mu koma ba hatta na sharabar kumura sai mun sha kiwi wannan haram jazura wata diribu alaina na bi badarin fa sama da zalikan nasu fa habu fa na, shi ya cikon magana wai ba su koma sai sun je sun sha giya sun yanke raƙuma an gasa nama an ci mata sun yi kiɗa an yi rawa an yi waƙe-waƙe larabawa duk inda suke su ji labarin haka su ji su to sai Allah ya ce to ku da sun ka tayi Allah ya ba annabi iko ya murkushe su mahi yawan su duk kattin nan ba wanda ya dawo eh shine wani mai waka ake cewa wato Umar ya ta abu ya kincira da albishir ya kai gida na muhammada dan na annabi ya fazo har kai gare ya ce shi kalimar shahada ya kiya hannunsa ya sha don ya shahi jiki nasa kuwa fa ya rashin rabo ga ubangiji abu bayan an kwantar da shi annabi ya aika ya ce wa ka zuwa ya samo min labarin abu jahal abdullahi dan mas'ud ya ce ni annabi ya ce to tahi ɗauki takobi ga gashi na rataya ya zo ya tarar da shi kamar an ɗan sare iccen gigin ya gashi shimin kwance shi ko wada ne bai da tsawo saboda haka bai iya ma kaiwa inda zai iya yanka shi da kai ne sai da ya samu wani abu ya aza daidai da inda zai abin nan da ya kama kunne da ya ja ya ce ne ya ce ni ne dan ummi abdu yace ina Muhammad yace shi ya aiko ni in karasa kai ce to dauki takobi na gashi nan ka sami kar ka sami takobin Muhammadu ba ni eh sannan Abdullahi dan Mas'ud ya dauki takobi na yayi ta sara har ya kira kan yayi ta sara har ya kira kan da ya kira kan bai imai sai ya samu hude kunne ne ya samu bawo ya daura ya jawo ƙasa yadda ya kai ma annabi yace ga kan makin Allah an debo to wata rana ana makka abu jahal ya mari abdullahi bin mas'ud marin yayi mai zahi har yayi kuka ya tuho yana kuka sai annabi ya dora dariya ya ce ya rasulullahi yaya za a mare ni in to ina kuka kai dariya ya ce Allah ya gaya min sai karama. rama to da ya jawo kan nan nashi ya tuho da shi bishi shi kamar an ja kare zuwa bola da kan wannan abu jahal ya ce a'a ba na gaya ma sai kara ma ba eh wa yashu sudura qaumin mu'minina Allah ya warkar da zukatan mutane waɗanda abu mu'minai kawo kara ma ko ba ma bai ce ma ya rasulullahi eh ai ya kara inda <laughs> shi ba shi ne dai eh, shi ko ga kai ne ya rabo shi da gangaci eh to wannan shi ne da mu ci gaba وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا وإني جار لهم فلما تراءت الفئتان إناما فعلى عجبيه وقال إني بريء منكم إني أري ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. To lokacin da za a yi ta zuwa yakin badar yayin da kahiran maka sun kahita, akwai wani jarumi sadauki ana kira ne surakatun nu maliki bin juhushi ne almuduliji yana cikin wata kabila da ake ce ma banu to jarumi ne kazami ne wajen yaƙi shi kaɗai yana iya cin rabin gari saboda haka da za a yi ta kai iblis shedan iblis wancan sai ya ya samu doki irin na surata ya yi rawani ya yi komi irin na suraka ya hito a surakatu ana hita bayan gari sai ga surakatu surakatu ga shiga abuja ana ta tahiya ana tahiya ana ana abin nan ana ibkili da musulunci shi dai shaidan shi shi abuja har sai surakatu ya gani duk lokacin da Abu Jahal yi tunanin a dawo sai su raka ce kaga halin ka matsoraci to in haka ne dan me kace mu ito. har an ka je Badar to da an ka je Badar bai tashi cewa zai komo gida ba sai da ya ga huska ta ga huska kahirai sun ga musulmi musulmi sun ga kahirai ba abin da ya rage illa a fara kai ma juna tsara yadda duk wanda ya juya baya bi ne za a yi da gudu sai ce musu to ni za ni gida za ka gida ya ce yi za gida ya za ka taho nan ka babu ya ce ba da hankali ni na gani abin da ba ku gani domin shi shaidan ne yana ganin mala'iku an buɗe sama suna saukowa kowane takobi na ya doki ne tsawo saboda aka yace to shi wa gida za shi da sun ka matsa mai yace kai fa ina ganin abin da ba ku gani sai ya buge musu da wa'azi yace ni Allah ne ka tsoro domin Allah mai tsananin azaba ne to shi ne Allah yake faɗan wannan bayani wa iz zayyana lahum shaytanu kan ambata yayin da shaydan iblis ya kawace musu amalan ayyukan su da an shajjahu inda ya zuga su ala liqa'il muslimina akan su je su gabza da da ma kafir kuruje yayin da suka ji tsoron hita mai ada'in ga makiyansu bani bakari wa qala lahum sai yace musu la galiba lakum al yawma nas ba barin jayi aka gare ku yau cikin mutane ba wanda ka iya yaki da ku ya ci nasara ba ma wannan ba wa inni jarul lakum ni ina cikin ku ina mai kare ku min kinanata wato daga kabilar kinana wa kana ata'un fi suratu surakatu bin malik ya zan ya zo musu cikin sura surakatu dan malik sayyidu tilkan nahiya wanda shi ya shugaban wannan bangaren duka falan ma tara tilfi a taƙi yayin da jama'an nan biyu sun ka bayyana wato sun ka haɗu kowa ya ga juna almuslima wal kafira da bangaren musulmi da bangaren kafirai war al ta ya ga mala'iku suna saukowa wa kana yadu fi yadi harsun da hisham lokacin yana riƙe ya kama hannun harsu da hisham ya riƙe sai ya saki na kasa sai ya juya baya ala bai akan dugadugansa hariban yana gudu wa kala yace lamma qalu lahu atakathuluna ala hadha alhal yace yayin da wato sun kace mai yanzu zaka yarbar da mu cikin wannan hali yace musu inni bari'un min kunni ba ruwana da wannan magana cewa da ni zan kare ku to na barranta min juwarikun daga wannan kariya ta ku inni ara ma la tarawna don ni ina ganin abin da ba ku gani min al mala'ikati ga mala'iku na suna saukuwa ko ba ku ganin su ni ina ganin su inni akhafu Allah kuma ni ina tsoron Allah an wuri ni kashi halakar da ni wallahu shadidul iqab don Allah mai tsananin azaba ne don haka sai kun zo to an kai yaki an ka gama an kashe na kashewa an ka kame na kamewa saura sun ba daji to da an ka dawo gida sai an ka buga sammako an ka je gidan suraka suraka da aka kai mun ce ni muku ni ne muku ah ya za ka ce ni kai mana ka mu kama hanya da kai tun daga makka habbadar ka tsere ke ka baro sanan ka ce sai kira makwabta na yace don Allah tunda an kai ta akwai su yadda ba ganan ba to nan sun a gane ba ba suraka bane shedan na eh to da shedan da zuciya suna da wannan hali eh suna da wannan hali inda duka ga an kai mutum an baro to ɗayan biyu ko zuciya ko shedan dukkan su shedanu ne eh shedan ne zai zuga kana cikin wada da matar kare ce ta ramma samu ce buge ta sai ka buge ta ta faɗi shimin ga ta kwanci cikin gida tana tattalin zama gawa sai shi ya ce to yanzu ya za yi <laughs> eh ce ya za yi sai ce to ko ka gudu zai ka baka shawara to ko gudu <laughs> ta gaji Allah ya kiyaye shi yasa wato kullum mutum ya yi kokari ya roki tsari na Allah daga shedan da zuciya eh Allah ya kiyaye Allah ya sa mu yi karin zuciyarmu? Ta mu ci gaba ne yaqulul munafiquna wallazina fi qulubihim maradun ghayra ha'ula'i ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم haka nan kuma Allah ya ce iz yaqulul munafiquna ka ambata lokacin da munafikai ka cewa na fi qulubin marad da waɗanda zukatan suke da rashin lahiya shine ramin imani sun ka ce garra haula'il muslimina dinuhu wayannan musulmi addinin su ya rude su iz karaju yayin da sun kai ta ma qillatin da su ɗan kaɗan yuqatiluna al-jam'a kathira su je su yaki taro mai yawa tawakkuman wai suna zaton annabi saru wai za a taimake su eh da sababihi da sababinsa qala ta'ala Allah ya ce bi jawabin ga amsa wa'in nan masu wannan magana wa man yatawakkal ala Allah ai duk wanda ya dogara ga Allah ya saki bihi ya amince ga Allah ya galib to zai ce zai rinjaye fa inna Allah domin Allah mabuwayi ne galibun ala amri rinjaye ne ga al'amarin sa hakimin gwani fi sun yi cikin ayyukansa saboda haka duk wanda a tare da Allah to ba a yi masa balle a ne shi walau tara ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب ولو ترى يا محمد in ya mala'ikatu yayin da mala'iku suke karbaran waɗannan da sun ka kafirta ya daribuna wujuhahum wa adbaram suna duka suka huskoki da bayansu da duwayewansu bi makami a min hadidin da kulake wato gudumomi na ƙarfi kulu na lahu suna ce musu zuku azabal harij ku dan dana azaba ta gobara annar wato wuta wa jawabi law abinda a jawabin law da kaga wannan la ra'ayta amran aziman da kaga al'amari mai girma inda kaga wannan rana zalika ذلك بما قدمت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد zalika ta'zibu wato wannan azautarwa da Allah zai yi musu bima qaddamar aydikum don abin da hannuwanku ta gabatar abbara bi na gairi ya fassara da hannuwa bai ambaci wani ta ba da anna aktsar al-af'ali domin mai yawan ayyuka tuzawali da ana gogayya da su da hannuwa ko ta kofi an ka saro wa mutum yanzu yana sa hannu ya kare ko da bai iya karewa sai dai hannu ya kiri wa anna allaha laysa bi zallam allah kuma bai zama abucin zalunci ba lil abidi ga bayansa bai yu'azibuhum bi ghairi dhanbin balle ya musu azaba babu dai na'am ana bi ali fir'auna wal ladina min qablihim kafaru bi ayati allahi wa qalahum islamu bi qulubihim inna allaha qawiyyun shadidul iqab kada da abun wato da wa ulai dabi'un waɗannan ko al'adunsu kada bi ali fir'auna kamar al'adar mutanen nan na fir'auna wato fir'auna shi da mutanensa wallazina min qablihim da waɗanda suke gabanin su ai dabi'o'in su shine kafaru bi ayatin lahi sun kahirta da ayoyin Allah fa haka zahu Allah sai Allah ya kama su bil iqabi da azaba duk zunubin saboda zunuban su waɗanda sun ka aikata inna Allah qawiyyun Allah mai ƙarfi ne alama a kan duk abin da ya nufi ba abin da ka buwaya ta shadidul iqabi ko mai tsananin azaba ne ga dukkan wanda ya kibin doka ta ya faddare masa zalika ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله غني عليم zalika wannan azabtar da kafirai da Allah yake yi bi anna Allah lam yakun mugayyira ni'matan domin Allah bai zan yana canja ni'ima ba an'ama ha ala qaumi wanda ya ni'imtar da ita ga mutane mubaddilan laha bi nikmati zan ya musu ya musu ita da azaba hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai in sun canja abin da ke ga kansu ay yubaddilu ni'matan kufran sai in sun canja ni'imar da Allah ya musu su mai da ita kafirci da tabdili kufar makata kamar musanya wa kahiran makka idamahum da su da Allah ya yi min juyin daga yunwa wa amnim da amincewa su da ya musu min khaufin daga tsoro wa ba'sin nabi da kuma aiko annabi da yayi ilaihim zuwa gare su suka canza shi bil da kahirci wa sabbi an sabili da da kange mutane daga shiga addinin Allah wa qitalil mu'minin sannan da kuma ya kan musu bi a mu'minai a badar wa anna Allah sabi'un Allah bai ji ne alimun masani wato sadadin mutane ka gansu cikin wahala to koma baya karanta tarihin sai kaga akwai wata nima da Allah ya musu sun ka gonewa eh wato in ka duba daga zamanin sardauna zuwa lokacin mulkin gawan har abin da ya zo mulkin murtada har zuwa mulkin Ubasanju, har zuwa mulkin shagari mutanen najeriya duk abin da ya kamata ubangiji yawa dan adam allah ya yi musu an gane ko wato abin nan baldatun ɗayyibatun wa rabbun gafur muna cikin wannan abin nan wato ya fi harin haraga da nan kulle makani a wannan lokaci buhun shinkafa kamar farkon mulkin shagari buhun shinkafa naira ashirin da hudu goma sha ɗaya da goma ana ciya mai warin kashi amma sai ga shi lokacin mulkin buhari ana cin dusagiya ana tuwo da dusagiya dusagiya wagga dusa wadda ake tacewa wurin yin burkutu can kaduna nan gidan giya wuri wuri ita ake ci kububuwa mutane na tahiya suna tsaye kamar shanu suke kai ma sai a je a shanya ta a kai da injin a nike ta koma gari a tuwo a tuwo jama'a su ci ana ganin jin daɗi an samu mutumin da ya ce shinkafa na dwai ya dawo yana cin dusagiya kai ka san ya taɓa Allah ya taɓa Allah to ashe duk ba yi ba ashe zamanin Buhari ba yunwa ba ke. abinda Buhari ya ya so ya ci 'yan Najeriya ne amma da yake su ba halin kirki ba ne da abinda Buhari ya yi shine sai ya ce duk mai karamar sana'a dan ƙauye wanda ya komo gari yana tallan goro ko yana dunkin takalmi to a kore shi koma daji ya yi noma noma ya gada ba dunkin ba ba shushana ba ko tallan abin nan sigari da goro to a wannan shekara akwai wanda jari ne wanda yake amfani da shi a gari bai kai ɗari biyu da hamsin ba ya koma ƙauye ya yi noma ya noma buhu hamsin na abinci bayan buhari an ya ta shekara guda da kaka ta yi zai gashi buhu yana naira ɗari da hamsin zai gashi ya dawo naira ashirin fan guda wani wuri fan abin nan abin nan ba fan guda ba wani wuri wato ya dawo fan goma wani wuri buhu ya komo fan biyar a wannan lokaci fan biyar naira goma a wasu ƙauyuka can namu na zamfara to sai a sai an kai ta buga kasa kafa ƙasa an kai ta roƙon Allah Allah shi kau da Buhari sai ya kau da Buhari sai an kawo sakaina mai iya ruwa eh sai an tambaye ku Najeriya yan Najeriya ni kuka so ku ce wani muka zo sai ta yi cinikin bakin yadi ya kawo ku ce kowa ya kashi shi akwai ana nan ana nan ana ta kuka wa yomu Allah wa yomu Allah sai Allah ya janye mai tsakaina sai aka kawo dan kurma to ga nan yanzu kowa na ji yanzu sai a aiko mu mutum uwa ta yana can Kano rai na ga Allah amma bai iya zuwa ya gano ta Kano nan da Kano mahaifiyarka na can sai dai in akwai abokin na da waya to ka je ka buga ma yan uwa waya ka faɗa musu halin da kake ciki amma ga Kano ba ka iya zuwa to inda dukkan ga mutane cikin wahala goma baya tambaya ni sun kai zalika bi anna allaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai zan yana musanya ma mutane ni'ima ba wanda ya ni'imta musu ita sai sun canza halin da suke tsakanin su da Allah to saboda haka magana kiraye kiraye da aka yi ga gwamnati mu yi ta kira wa a gwamnati ai mu ne gwamnati in mun gyaru gwamnati ta gyaru in mun lalace gwamnati ta lalace babu wanda an gwamnati illa jama'a amma in muna so mu gyaru sai mu yi kokari mu gyara tsakanin mu da Allah malamai sun taimaka ga lalacewar Najeriya sarakuna sun taimaka masu kuɗi sun taimaka talakawa sun taimaka mata sun taimaka babu wanda bai bada gudunmuwa ba to yan ana son gyara sai kowa ya sa hannu kamar yadda an ka sa hannu ga lalacewa ta sai kowa ya sa hannu hannu ɗaya bai ɗaukar ɗaki kun ga gata nan dai yanzu kun san da za a ƙara shekara biyu to abdulsalami sai ya gudu ya batta don ta fara ya buce mai tun yanzu ta fara rikice mai arziki ne kawai da ya zan saura yan watanni ya yi sallama da ita in ya so ya goye gida ko ya dace ko ya bar kasa ma ya koma wani wuri ya rinka saurari rediyo yana jin abin da ya kasance daga baya saboda haka to yan siyasa kuma yanzu ga su nan su kuma suna sayan ra'ayoyin jama'a don a zaɓe su ko kashe kudi ne ko dole ne riba saboda haka kun san babu wani fuska da za mu sa tsammani illa in muna son gyara mu dawo ga Allah babu ba wani abu kakka sa rai ka ce wani zai gyara mai gyara shi ne Allah to mu nemi Allah ya mu roki Allah ya taimake mu mu gyara kan mu roki Allah shi gyara shi in ya je gyara ba haka zai ba da mu da su duka zai yi mana jicce kwandon taki a gona Kasan, an yan kwashi taki da musamman yaro in ya zo da tsaye zai je da kwandon bob in ya kiyaye sai ya cire kwando ne ya gida haka Allah ka gyara to mu roki Allah ya taimake mu mu gyara mu muka bata mu roki taimakon Allah Allah ya taimaka mana mu gyara abu na farko kowa ya dibi lahin da yake tsakanin shi da Allah shi gyara kowa ya dibi sa wanda yake aikatawa in kasuwa yake dan kasuwa na laifi mallami yana laifi dan siyasa na laifi ma'aikacin gwamnati na laifi ko wani mutum yana laifi to mu dubi laifukan nan ko ba mu iya barin su duka to mu rage a hankali muna ragewa sai abubuwa su komo da daidai amma gyaran kar ku yi tsammanin 'yan sanda za su iya gyara najeriya tunda najeriya ta buwaye soja to babu wani mai bula da zai zo ya gyara ta ba ta gyaruwa sai dai wanda ya yi ya taimake mu mu gyara shi dai an da an gane ko wannan shine manufa kowa ya taimaka nan fa an ka zo an ka kira mallamai an ka ce mallamai su je su yi addu'a duk wanda zai tafi wurin addu'a nan ya san ba don Allah ya tafi ba ya tafi ne kawai don ya samu kuɗi kuma ya taimaka mai ta miƙe to da yake qur'ani ba na mallamai ba na mallamai bane na Allah ne sai Allah ya sa qur'ani yayi muna amfani ko da ba mu samu komai ba kun ga yanzu mun zauna lafiya dan ba mai tunanin yaki yanzu amma da wancan dan kurma da yana nan da yanzu dindiga ta fara kara wani

kuma ɗabi'a su ka da ali fir'auna kamar ɗabi'a mutanen fir'auna wallazina min qablihim da waɗanda suke gabanin su kazzabu bi ayati rabbihim da wanda suka karyata da ayoyin ubangijin su ba halakana bi zunubihim Allah yake zai muka halakar da su da zunuban su wa ga rakana ala fir'auna mun ka nutsar da mutanen fir'auna qauma huma aku mutane ne da shi wa kullu min al-umam al-mukazziba dukkan su na al'ummomi da ke karyata annabawa kanu na sun zama azzalumai saboda haka Allah ya halakar da su wani zala aya mai zuwa ta sauka fi ta ga wata ƙabila ta yahudawa da azzaune madina masu suna banu ƙuraiza inna sharar dawa inna sharar dawa inda lalin lalina kamar bahun na inna sharar dawa inda lahi lalle mahimunin dabba a wurin Allah alladina kafaru su ne waɗanda sun ka kafirta la yu'minuna su ba za su yi imani ba su waye? suwaye الذين آتمروا ثم ينظرون آلهم في كل مرة وهم الذين عاهدت من وإن da kai alkawari da su Allah ya ƙinul mushrikin da cewa ba za su taimaka ma kafirai ba akan musulmi summa yanquduna adam sai suka zo suna walwalewa alƙawallan su fi kulli marratin a kowace marra ahadu fiha da sun kai alƙawari cikin ta sai sun walwale wa hum la taquna la su ba su jin tsoron Allah fi mu cikin yaudar su na'am فإما لغرنهم بالعلي ما da من فهم لأنهم يذكرون bayan matan nan wato idan ka same su ai ta jirin ka same su bil harbi cikin yaki to ka ba su kashi fashar bihim man kalbahu ka tarwatsa waɗanda suke can bayansu da su min muharibi na abokan gaba duk tankili bihim kai musu azaba irin ta musibantarwa wal uquba lalan gocewa su waɗanda suke bayan su din can kahiran da ke jiran in su sun kasa su yi kusan su taimaka musu gocewa su yanzu zakaru na za su azantu bihim da ganin abin da an kowa waɗannan shi yasa lokacin da Allah madaukin sarki ya rinjayar da annabi da su ya ɗauka shi a kansu abinda annabi ya yi musu bayan sun taimaka ma kafirai sun je sun gayyato ga zotu da hazabe an zo madina kuma sun walwale alkawari sun hito kuru-kuru sun nuna sun walwale alkawari to Allah ya tarwatsa yakin ga zotu da hazabe ba su yi nasara ba sai Allah ya ce ma annabi a je a tsare su da an ka tsare su sun ka matsu sai sun ce za su sauko akan hukuncin sa'adun mu'ad sa'ad dan mu'ad annabi yace shi ma ya yarda da hukuncinsa an harbe da kibiya a nan lokacin da ake harbe beniya da kibau a da azali annabi ya kawo mai tamfal cikin masallaci don a rinka jinya ce kusa da gidan annabi yana zuwa yana kai tsaye saboda haka sai annabi ya ce a je a ɗauko shi an ka ce an ka ɗauko shi bisa jaki ya kawo shi musulmi na bangare guda shugabannin yahudawa na bangare guda annabi ya ce to yahudawan banu ƙuraiza sun ce sun yarda da duk hukuncin da ka hukunta ya juya huska ta wajen su ya ce duk abin da na hukunta kun yarda da shi suka ce mun yarda ya sun ta kai wajen annabi ya ce kuma na wannan bangaren kun yarda annabi ya ce mun yarda ya ce to ya lallahi. Abin cikin wannan kowanne daga cikinsu duk wanda ya tsiro gashin mara a yanka shi duk wanda ya gashin mara a yanke shi da matansu da 'ya'yansu da dukiyarsu ta zama bai mali na musu, sun cuci Allah sun cuci annabin Allah wannan shi ya hukuncin da aka yi musu an ka kama su duk an ka yanke balagagun su duk duk wanda ya zanga cizon an ka yanke shi an ka bayi 'ya'yansu da matansu ka zama bayi an ka zuba su bai mali musulmi su sai da wadawa da su to su ne yahudawa shi yasa Allah ya ce ai mu Allah ne ya bada hukunci ya ce ai musu haka domin wajen su in yaga ga an yi abin da an kai musu zai hirgita kuma dole a hirgita to mu ci gaba وإما تخافن وإما تخافن من على سواء إن الله لا to wannan kalma yana yiwa masu tafsiri su ga kaman ba daɗin karanta wajen fassara fa'in ma asalin ta fa'in sai an idiga mai in cikin ma ita madin mazida ce ko da an ka sa madin ma'anarsa fa'in yana na a matsayin fa'in wannan ma da an ka sa ta bai tattakalmar kalmar wajen fassara daga fa'in ba kun gane ko bai ma ta kafan na khiyanatan ko in ka ji tsoron cin amana din kaunan ga waɗansu mutane a duka wanda sun kai maka alkawari. fi ahadin ga alkawari bi amaratin tanuhu laka saboda wata alama wadda ta bayyana gare ka daga gare su fambizi ilaihim to ka jefa musu alkawalin su iddari adahu ka watsa musu da alkawalin su ilaihim zuwa gare su ala sawa daidai da daidai ka sani na sani ka ce mu ka zo ka aika musu ko ka kira su ka faɗa musu ka ce to alƙawalin da an gare ni da ni da ku na kai da muku abin daga yau babu alƙawali tsakanina da ku ba abin da ya rage illa faɗa ai mustawiyan an ku zama daidai da kai da su game da sanin wannan fil ilmi ga sanin wannan bai na kadin a cewa alƙawali ya kwance da an tu'ule mahu shine ka sanar da su da alƙawali ya kwance li Allah ya tahimu ka bil gadari domin kasu ce ka cewa kai mai yaudari kake ka faɗa musu daga yau babu alƙawari babu amana tsakani na da ku inna Allah la yuhibbul kha'inin Allah ba ya so macuta wato waɗanda ke cuta wannan zala ita kuma aya mai zuwa ta sauka fima ablata ga waɗanda suka tsere sun ka samu yau a badar ranar badar na'am ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون ولا تحسبن الذين كفروا كركت شيء ولن أنت sun كافرتا وسبقوا Allah. Ba مع الله باتوا كبيسوا ذاك musu. innahum la yu'jizun su ba su buwaya Allah la ya mutu na ba su kere ma Allah wato waɗannan da da aka kashe na kashewa aka kame na kamewa saura sun ka tsere to Allah ya ce ma annabi kakka yi tsammanin wannan gudun da sun kai sun tsira ba su tsere ba ba su buwaye Allah ba za a kan musu daga baya na wa idu da umma faradu min quwwatin wa yurfa jir khayr durihu labi aduwa wa yuwanu wa hum wa ahadina min quwwatin la ta'lamuna hum الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون sannan Allah ya ce wa idulan ku ta nazar musu mastada'atu duk abin da kuke da iko min kuwatin da kai wato duk irin ƙarfin da kake da iko ka tanaza farkon ƙarfin musulmi wajen yaƙi shine kumba waɗannan waɗannan aka shehu abdullahi dan godo yana cewa lokacin yaƙi miji bai yanke kumba da sauri ko da zuwa kai wajen yankewa to ba a karewa ba a kuma yanke ta can kusa ga nama dan wani lokaci akan kai inda babu makamin da zai yi amfani sai ita don in an ka ke don ɗabi'a mayaƙa in in yaƙi ya yi zahi wani lokaci kana bisa dokin ka za ka yi tsalle ka ta san makahiyi ka kan mai can bisa doki ne da kumullo da can kuyo ƙasa to wani lokacin Allah ya maka sa'a kame a kawo ƙasa ka cire mai jojin wuya sai ka yadda gawa ka tashi ka kama doki ne da naka kai gaba da su an gama da wannan idan wani in ya je yana yana yana marmai sai ya sai ya azaba ki ne nan gaba kokaro sai ya targa sai mu kokaro sai ya cire ya yanke wannan da baki wani lokaci in an kai irin wannan in ka in ka abin nan yatsunka zaka tura mai cikin ido ka ka ka ko maka kamin ku iso kasa ka hidda kwaya ido waje